Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a biyar ga watan Agustan 2022. A cikin shirin za a ji cewa gwamnatin Nijar ta fito da wani shiri na rabawa marasa galihu abinci kyauta domin rage raɗaɗin talauci da halin kuncin da suka shiga musamman saboda karancin abinci da yakin da Rasha da Ukraine ke yi ya haddasa. wannan tsari na fada prime minister ita ce komin komin kin nijar tana tallaha musu tana tallaha ma Za kuma a ji cewa masana sun bayyana cewa damfara ta hanyar amfani da kafafen yanar gizo na ƙara ta'azzara saboda yadda miliyoyin mutane suke dogaro ga samun bayanai ta hanyar yanar gizo. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman baya ga haka muna tafe da shirin wasanni. To amma kafin nan ga binta da labaran duniya. jama'a Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Binta Sulemaniyaro. Sojojin Isra'ila sun kai harin bama-bamai kan wasu wuraren da suka ce suna da alaka da kungiyar jihadi ta Falastinawa a Gaza a yau Juma'a inda suka kashe wani kwamanda. wanda haka nan da nan ya janyo alwashin daukar fansa daga kungiyar ta mayaka wadda ta ce za ta iya baraka birnin tel aviv harinta na ramuwar gayya jami'an kiwon lafiya na yankin sun ce akalla mutane bakwai da suka hada da wani yaro dan shekara biyar ne suka mutu yayin da wasu arba'in suka samu raunuka a hare-haren waɗanda ke zuwa bayan da aka shafe kwanaki ana ta da jijiyoyin wuya biyo bayan kame wani shugaban 'yan gwagwarmayar falasɗinu a cikin wannan mako a cikin wata sanarwa da rundunar sojojin isra'ila ta fitar ta ce a halin yanzu sojojin na ci gaba da kai farmaki a zirin gaza wani jami'in kungiyar ta jihadi ta falasɗinu. ya ce an kashe tasir al-jabari babban kwamandan kungiyar a hare-haren da aka kai kan wasu wurare da dama a kusa da wurin da jama'a ke da yawa cibiyar haɗin gwiwa da ke sa ido kan aiwatar da yarjejeniya da majalisar ɗinkin duniya da turkiya suka kulla na kai jiragen ruwan kasuwanci dauke da hatsi ukraine zuwa kasuwannin duniya ta faɗa jiya alhamis cewa ana sa ran ƙarin jiragen ruwa uku za su tashi a yau juma'a jirgin na farko mai suna razoni ya tashi ne a ranar litinin daga odessa kuma yana kan hanyarsa ta zuwa kasar lebanon dauke da lodin masara jirgin ruwan na vista zai kasance na biyu da zai tashi daga odessa dauke da ton 33 na masara da aka nufi ireland da ita Hukumar ta JCC wadda ta kunshi wakilai daga Ukraine, Rasha, Turkiya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma ba da izinin tashin jiragen ruwa biyu a ranar Juma'a daga tashar ruwan Chernomorsk. Jirgin na Polonet zai ɗauki ton dubu goma sha biyu na masara ya nufi karasu da ke arewa maso yammacin ƙasar turkiya a yayin da shi kuma rojan mai ɗauke da masarar sama da ton dubu goma sha uku ya nufi birtaniya jami'an tsaron taiwan sun bayyana cewa kasar sin ta aika da jiragen yaƙi da na ruwa da dama a kan layin tsakiyar tekun taiwan da sanyin safiyar yau juma'a yayin da beijing ke ci gaba da atisayin soji na tsawon ranaku a matsayin martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai wa taiwan a cikin wata sanarwar da rundunar sojin taiwan ta fitar ta ce jiragenta na leƙen asiri da na sojin ruwa suna sanya ido kan ayyukan ƙasar sin wanda ta bayyana a matsayin takalar fada wannan dai ita ce rana ta biyu a jere da jiragen sama na ruwa na ƙasar sin ke ƙetare kan iyakar teku kasar sin ta ayyana kwanaki hudu na atisayen soji a wasu keɓantattun yankuna shida da ke zagaye da taiwan wannan atisayen dai na ƙara haddasa fargaban samun kuskuren lissafi ko da yake ya zuwa yanzu jami'an taiwan da na amurka sun ce ba su da burin ta'azzara lamarin A ranar Alhamis ƙasar Sin ta harba makamai masu linzami akalla sha ɗaya a cikin ruwa da ke kusa da gabar tekun Taiwan. Akalla hudu daga cikin makaman sun ratsa ta sararin samaniyar Taiwan a cewar jami'an tsaron Japan a wani abin da manazarta tsaro da dama suka bayyana a matsayin tsokanar da ba a taɓa gani ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, Rasha da Amurka sun ce a shirye suke su tattauna batun musayar fursunoni kwana guda bayan da wata kotu a Rasha ta yanke hukuncin daurin shekaru tara a gidan kaso ga fitacciyar 'yar wasan kwallon kwando Britney Griner bisa samunta da laifin da ya shafi miyagun kwayoyi. Shari'a da ake yi wa Griner wacce ta taba lashe lambar zinare sau biyu a gasar Olympics kuma tauraruwar kungiyar kwallon kwando ta matata ta WNBA ta jefa ta cikin wani yanayi na siyasa bayan da rasha ta aika da sojoji zuwa ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu ministan harkokin wajen rasha sergey lavrov ya ce a baya shugaba vladimir putin da shugaban amurka joe biden sun amince da wata kafar diflomasiyya da ya kamata a yi amfani da ita wajen tattauna yiwuwar musayar fursunoni A shirya muke mu tattauna wannan batu amma ta hanyar tsarin da aka cimma yarjejeniya tsakanin shugabannin Putin da Biden, in ji Lavrov yayin wata ziyara da ya kai Cambodia. A ƙarshe an kwantar da mutane hudu a asibiti tare da raunuka da ke barazana ga rayukansu Alhamis bayan da walƙiya ta harbe su a kusa da fadar White House. Matan biyu da maza biyu suna a dandalin Lafayette da ke arewa da fadar White House lokacin da walƙiyar ta afka a yammacin jiya Alhamis. hukumar 'yan kwana-kwana da ta agajin gaggawa na gundumar columbia sun ce jami'an tsaro na sirri da 'yan sandan filin shakatawa na amurka sun ba da kulawa ta gaggawa ga waɗanda suka jikkata wani shaidun gani da ido ya faɗa jaridar washington post cewa walƙiyar mai girma ce kuma ta yi ƙara a zahiri kamar bam ne ya fashe. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai kuma fagen rahotanni. Don ganin ta da fargabar karancin abinci a tsakanin al'ummarta a dalilin yakin Rasha da Ukraine. gwamnatin niger ta fito da wani shirin raba wa marasa galihu abinci kyauta domin rage raɗaɗin talauci da halin kunci da suka shiga. wannan shine karo na farko da gwamnatin ta ɗauki irin wannan matakin na raba abinci tun bayan mamayar da rasha ta yi wa ƙasar ukraine hamid mahmud yana ɗauke da ƙarin bayani gwamnatin Nijar ta rarraba wa mata da gajiyayyu kayayyakin abinci da nufin sassautawa halin da jama'a ke fuskanta musamman magidanta a irin wannan lokacin da abinci ke ƙara tsada a kasuwanni. Wannan ne dai karon farko da gwamnatin Nijar kin ta bullo da wannan shirin na tallafawa gajiyayyun tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine lamarin da ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci a kasuwannin duniya. kimanin ton 150 ne dai na hatsi aka zo da su domin shafe hawayen talakawa. Alasan Hamu jami'in da ke kula da rarraba abincin. Wannan tsari na fada Prime Minister take. Ita ce kumin kin Nijar tana tallafa musu, tana tallafa magajiyyu. Kowane mutum eh, magidanci mai mutum bakwai wanda yake shida sai a bashi buhu biyu na 50-50 kilo, kilon kilo dari. Wanda adda mutum takwas wanda yake da kenan sai a ba shi buhu biyu da kilo goma sha hudu na hatsi da wanga gami hatsi ne an ka kawo ton dari da hamsin mutanen kowace anguwa wanda adda wannan taimako sai a zo a dauki mutanen da ake cimma wannan taimako ko ko wanda dai basu da karhi na sayan cimaka wanga da ake kawo ta tara husa to su ne duk ke tallafa ma wannan gajiyayyu ɗariruwan magidanta ne dai galibin su mata masu rike da marayu da waɗanda ƙarfinsu ya ƙare ne suka amfana da taimakon cimakar da gwamnatin ta fara rarrabawa masu ƙaramin ƙarfi. Mun samu taimako ana cikin lokacin bukatar shi sosai saboda yanzu kowa da ya san irin yanayin da ake ciki wanda ya samu buhu biyu na hatsi ga wannan lokaci da tiya ta kasance ma jikka kai gare ka talaka ka samu ka ci ka su ci. Wannan tallafi da muka samu sai dai mu godiya da wannan taimako da aka yi yanzu ba hubi na samu wallahi kaga sai godiya to alhamdulillah gashi ina samu hubi na hatsi wanda za su tallafa mini bisa dai samu in ciyar da yara na mun shi daɗi mun samu buhu guda da tiya uku na samu wallahi mun samu tallafi mun gode a nasu bangare hukumomi kira suka yi ga masu kula da taimakon na su adalci wajen raba wa masu karamin karfin alhaji nura malam sani shugaban da'irar yankin arlet abu ɗaya da muke so mu ja hankalinku adalci adalci zuwa da farko zuwa kwamiti wanda yake rabawa a ce ya adalci ka aito coge ko kaɗan adalci na biyu zuwa masu unguwanni kan mu ji labari ko a wasa a ce an yi wani abu ba daidai ba wannan wanda aka bashi abinci shi a bashi hakin shi kuma zamu sa ido muna so an yi aiki mai kyau a farkon saukar damuna dai lokaci ne da farashin abinci ke matukar hawa a Nijar saboda haka gwamnatin ta yanke shawarar ci gaba da ayyukan bayar da taimako zuwa ga wasu sassan kasar don ganin sauran jama'a sun mori wannan shirin Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar an gaida Hamid Mahmud To yanzu kuma bari mu je Najeriya inda masana suka bayyana cewa damfara ta hanyar amfani da kafafen yanar gizo na ƙara ta'azzara saboda yadda miliyoyin mutane ke dogoro da hanyar yanar gizon don samun bayanai da kuma kasuwanci ta yadda kuma wasu ba sa lura da gadar zare da ake shimfiɗa musu. Wakilinmu Nasir Adamu El Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani. Na'urori masu kwakwalwa da fasahar sadarwar zamani sun karaɗe yawancin birane da ƙauyukan Najeriya. Ga dai samun labarai da ɗumi su ga saurin aika saƙo da bincike a yanar gizon. Sai dai kuma ga yaɗa jita-jita da gaba da aukawa tarkon 'yan damfara inda akan yi asarar ɗimbin dukiya har ma da rai kamar yadda wasu matasa 'yan kabilar ibo suka loba sintiya gu daga jihar delta suka mata fyaɗe suka kuma ma dai kashe ta gaba ɗaya a ɗakin otal ɗin kwasmila da ke iko a yayin da al'umma ke hada-hadar neman kuɗin shiga wani ɗan damfarar yanar gizo da ya yi ikirarin ɗan tsohon shugaban zayyar ne wato yanzu jamhuriyar demokuraɗiyyar congo Mabutu Sese Seko ya so loba ɗan jarida a Abuja Hassan Umar Faruk. Wanda bayan ya rasu akwai kuɗi wani asusu da ke ƙasar Switzerland ya bukaci cewa ni in tallafa mashi a matsayina na ɗan Najeriya tunda ba a wancan kasan nake ba da an gama ina da kashi da shida cikin ɗari in tura masa da dala dubu goma wanda za a yi kokarin fito da waɗannan kuɗi na yadda da bayanansa lokacin da aka fara magana cewa in tura account da kuma maganar kuɗi to nan ne wani ya jawo hankali na ya ce to idan fa ban yi a hankali ba zan fada hannayen mutane yan damfara abinda suke yi kenan suke amfani da yanar gizo daga karshe sai na tura masa to ina za mu haɗu to daidai inda labarin ya tsaya kenan ya'u darakta ne na cibiyar ci gaban labarai ta yanar gizo da ke kano wanda yake ganin rashin wayarwar amfani da yanar gizo ta hanyar da ta dace ke sa mutane aukawa tarkon 'yan damfara ba wai kurin mutum ya tashi ya je facebook ko twitter ya ce a yau ana ruwa a kano ko kuma a barka da safiya ana so a yi amfani ne don gina al'umma da kuma ƙasa da kuma eh, jihohinmu ya kamata mu jawo hankalin mutane su juya ta wajen da ake so shine abu na ɗaya abubakar okman wani malami ne a jami'ar maiduguri da ya yi aiki a matsayin shugaban ma'aikata na efcc ya ce hukunta 'yan damfarar yanar gizo a najeriya na da matukar wuya dokokin kasan nan yadda suke da yadda ake gudanar da aikin shari'a a kasan nan bai kamance barayin da muke da su a nan zamanin nan ba don satan yanzu ya zama scientific ya za da electronic evidence da sauransu akwai abubuwa da yawa wanda ya fi karfin dokoki na yanzu sai kotun musamman za ta saurari wannan kotun musamman din ba wai cewa mala'iku ne za zo zauna kotun ba loyoyin da mutane masu basira su suke haɗawa a irin wa'inan tribunal kimanin yan najeriya miliyan 95 ne a yanzu ke amfani da wayar salula cikin su ko fiye da miliyan 45 na amfani da yanar gizo dare da rana wanda hakan ke jefa wasun su fadawa tarkon yan damfarar nasiru adamu alhikaya hikaya murar amurka daga abuja najeriya A gaida El Hikaya, kafin mu je ga rahoto na musamman bari mu ɗan shakata da wannan. Thank you. Madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram yanzu kuma ga rahoto na musamman. shugaban kasar jamhuriyar kamaru musta biya ya umarci da a sako tsohon ministan wutar lantarki da ruwan sha na kasar jamhuriyar kamaru musta a tangana kuna daga gidan yari bayan ya kwashe shekaru shida a gidan kason amma akwai ministoci sama da sittin a yanzu haka a gidajen yarin kasar jamhuriyar kamaru a halin yanzu wanda har yanzu ba a yanke musu shari'a ba waɗansu kuma an yanke musu shari'a amma suna ci gaba da gurbana a gaban kotu a birnin wunde ciki har da tsohon firayim ministan na jamhuriyar kamaru wanda yanzu haka an fitar da shi kasashen getare domin ganin yadda za a yi ya samu lafiya domin yana fama da waɗansu cutuka da suke addabarsa musta habibu inuwa dan kungiyar kwato hakkin adama ne a kasar ta jamhuriyar kamaru ya mini ƙarin haske kan sakin da aka yi wa tsohon ministan sannan kuma da sauran da ba su da uwa a gindin mulhu dole ne su tuwon ba miya su kuma an rabu da su ana yi musu kallon hadirin kaji ga yadda hirata mu ta kaya. Salamu alaikum Malam Na ji tambayin da kai mu game da sakin da aka yi wa katangar kuna da kuma sauran ministocin da suke tare har su shekara biyar goma ba sake su ba. shi a tangana kuna lokacin da ya ya saci kudin gwamnati ya fita aka bi shi har najeriya da kama shi ya shige mata aka da shi suka ce abokaninsa da suke gwamnati kamar sekretar ɗin mai ƙasa da kuma ministan ɗin shari'a ya ce a tangana kuma ya ce shi kan zai mayar da kudin da ya ɗauka ya ce ya ɗauki kudin miliya ɗaya da miliyan 600 shida ya ce je mayar aka tsaya nan to yanzu ana kokari ya maye ya maye suka ce dama da akwai wani da aka kafa cewa an mutum ya mai da kuɗi a za sake shi ana kokari har ya shekara wajen kuɗi shine yanzu bai mayar ma da kuɗi din duka ba miliyan ɗaya ba da miliyan ɗari biyu da hamsin da yake ya riga ya ba da wannan kuɗin shi yanzu aka abokaninsa sekretar din mai kasa da kuma ministan shari'a suka ce a ya riga mai da kuɗi dole a bashi kaji an yi son rai a nan to kuma game da maganar din marafa marafan da kake gari marafa ba rike shi akan ya saci kudin gwamnati ba ne sun ɗaura masa wani laifi cewa wajen mai kasa yake so domin da aka ɗauke shi aka rufe shi to sai muka yi shi aka yi rashin hankali shi aka fito hanya yanzu shi ana zanga-zanga cewa dalilin ne mutanensa suna ce dalilin ne aka rike shi zanga-zanga ya soma har mutanen diaspora na faransa can su ma suka soma zanga-zanga to annan ne kasa ya san cewa eh lallai laifin da aka samu su cewa yana son ya ɗauki wajen shi gaskiya ne gashi an fito hanya to in ka lura ma ka gani yau ina tsamman kwana shida ko bakwai da akwai wani da ake kiransa a mamadu boba ya ja gidan su fefe ma ya tambayi cewa yana so a bashi authorization da ke fito hanya su nuna rashin gaskiya da yake har yanzu ba bar marafa ba ya ce za suna so su fito hanya sha biyu ga watan nan da muke ciki to a ya hari fito gidansu ko su an rike shi duba wata aka rike shi ba shi aka bar shi ba sai na zama yau uku ga wata ai minisocin da aka rike suna nan da yau suna nan da a minisocin da aka rike suka ɗauki suna da suka cikin kuɗin mai ƙasa suka ci kuɗin mai ƙasa suna nan da yawa eh, malam awal to kuma ka duba ka gani abu ne kuma kana da abokan abokanai a gwamnati hanya ce kukat ci kudin kasa yanzu inda kana da abokanai a sauki jiya zoma za a nemi hanyar da za a barka kaga kamar ibo foso aka ce bai da lafiya bari su aka yi ya tafi ba maganar su kuma wanda suka ci kudin kasa suna nan da yawa da ministoci da diretai sun kai wajen goma sha takwas suna fusuna goma sha takwas suna fusuna malam awa alhaji sani malam hassan jar kasa shi kuma matashi ne kuma dan siyasa a kasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce akan sako tsohon ministan na kasar ta kamaru eh malam awal barka da barka da wannan fata muna lafiya to ka san eh, a ka'idan kamaru a ka'idan da aka tsara cewa duk wani wanda ake tunani ko kuma ake zato ko kuma aka san aka samu tabbas cewa ya dauki ya saci kuɗi to idan wannan kuɗin da ya sata idan ya amince cewa ya sata wannan kuɗin to aka ce idan ya mayar da wannan kuɗin to za su fi kuma za a yafe masa kusur da zai amma shi da in ya mayar da wannan kuɗin to kaga shi sa duk wanda ya mayar da kuɗi da ya sata ke barin sa haka wannan wannan wato tsari ne da aka bayar na kasa saboda fushin na bai kara ma ƙasa wani abu Eh, abin da yake kara ma kasa cin ci gaban kasa da kara ma kasa komai da komai kudi ne eh kudin da dai aka sata aka mayar to wanda ya mayar wanda ya sata an ya mayar da kudin sha su shi wannan ka'ida ne a kasa na kasa eh, don ba wani cewa an yi ko kabilanci ba ne ko kuma an yi son kai a'a saboda wannan ka'idan da aka tsara ne ake bin wannan ka'idan eh. wanda kuma ya mayar da rabi ma ba za a bar shi ba sai ka mayar da duka an tabbatar cewa ka mayar da wannan kuɗin duka kuɗin da ake tambaya kan ka mayar da su gaba ɗayan da to wannan wannan shayi maka afuwa a cikin ka ka saurare ni da kyau ina fata kuma jama'a sun saurare ni da kyau sai kuma in kawo waye nan da amma ta bangaren masu mulkin kasar ta jamhuriyar kamaru ɗayan jam'iyyar ldpc ko cpdm ta shugaba paul biya alhaji garba abubakar shekar ya ce gwamnatin su tana da adalci ga duk 'yan kasar hasali ma dai lokokin kasar jamhuriyar kamaru ta ba da dama cewa a sako tsohon ministan ba wai shugaba biya ba ne eh tambayan ka da yana da manufa amma mutane su gane cewa eh, sako a kuna da aka yi ba wai akan eh, mai ƙasa ne su sako shi ba luwan da aka haifi criminal special ta nuna cewa in ana tuhumanka akan waɗansu eh, salwantan kuɗaɗe in ka yarda da wannan abin da ake tuhumanka kuma kai ka zo ka biya wannan kuɗin luwa ya ba wa wannan kotun ta sake ka to shi dai akan na tangana kuna kuma ya biya amma har yanzu mai an gagara sako shi to ka san ka zo hakan nan da akwai abubuwa da yake karkashi kenan shi ne mai kasa ya sa baki ya tambayi ministan din shari'a me ake ciki da a tangana kuna ya biya to a sako shi ba wai mai kasa ba ne ya ce a sako shi a'a luwa ne ya ba wa mai kasa daman wannan da mutane su san yadda abin yake in ka biya kudin da ake tuhumanka za a sako ka wa'ancan kuma da kake magana har yanzu sun ki yadda abin da ake tuhuman su ballantana kotu da san matsayin su to kaga bambancin abin kenan wanda ya yadda da wanda bai yadda ba kotu za ta ci gaba da wanda bai yadda ba kotu za ta ci gaba da eh, eh, bincike da kuma neman bayani akan irin abin da Eh, lissafi a irin abubuwan da ake tuhumansa. tsohon ministan hasken wutar lantarki na kasar kamaru da ruwan sha musa a tangana kuna an danke shi ne a kasar tarayyar najeriya a birnin bauchi a yayin da yake nema arcewa zuwa kasashen daidare yayin da ya shiga bultu a shekarar 2017 muhammad awal garba murar amurka daga kasar kamaru daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wasanni a takaice fitar da wancan ne kamfanin coke na kasar faransa suka gudanar da tun da kasar jamhuriyar kamar kuma shugaban kuma kwallon kafa ta kasar ko samuel eto a gaban kuliya domin neman ci gaba da gudanar da kwantragin su da suke yi wa kulab din da mutabis lions na jc da kuma sauran kayayyakin wasanni na kwallon kafa a fadin kasar sai dai shugaban hukumar na kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru samuel eto din ya ce wai ba ta sabu ba bindiga a ruwa nan take ya ce za a ji sunan sabon kamfanin da zai dinga yi wa kulab din da mutabis lions kayayyakin wasanni da ma jc sai kuma ta bangaren shirye-shirye da club din indomitable sudan da suke yi domin halittar gasar cin kofin kafa na duniya wanda za a gudana a kasar katar a shekarar biyu da ashirin da uku nan kocin kasar son hana yanzu da ya bar zama a kasashen duniya domin nemo zaratan 'yan takare da 'yan kasar jamhuriyar kamar wanda suke bugawa a kulakular din kasashen turai da asiya da kuma bangaren kasar amurka wani sabon matashi dan wasan taka leda a kasar jamhuriyar kamaru wanda ake kira besi dan wasan kulaf din cikin gida na asir a kasar jamhuriyar kamaru dan shekaru 25 yanzu yaran tafa kwantirakinsa na shekaru biyu a kulaf din valencia d'annecy da ke can kasar faransa na tsawon shekaru biyu ta bangaren wasan commonwealth kasashen da suke amfani da ingilishi kuma yanzu haka wanda yake gudana a kasar ingila a birnin birmingham don kasar jamhuriyar kamaru a jin masu nauyi mai suna frederick njanje njambeni dan shekaru 29 ya samu lambar yabo na zinare wanda a karan farko kenan da ya samu irin wannan lambar yabon a yayin da ya daga nauyin kilo 201 muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. takaice dai sojojin Isra'ila sun kai harin bama-bamai kan wasu wuraren da suka ce suna da alaka da kungiyar jihadi ta Falastinawa a Gaza a yau Juma'a inda suka kashe wani kwamanda wanda hakan nan da nan ya janyo alwashin daukar fansa daga kungiyar ta mayaka wadda ta ce za ta iya baraka birnin Tel Aviv harinta na ramuwar gayya. jami'an kiwon lafiya na yankin sun ce akalla mutane bakwai da suka hada da wani yaro dan shekara biyar ne suka mutu yayin da wasu arba'in suka samu raunuka a har-haren waɗanda ke zuwa bayan da aka shafa kwanaki ana tada jijiyoyin wuya biyo bayan kama wani shugaban 'yan gwagwarmayar falastino a cikin wannan mako a cikin wata sanarwa da rundunar sojin isra'ila ta fitar ta ce a halin yanzu sojoji na ci gaba da kai farmaki a zirin gaza cibiyar haɗin gwiwa da ke sa ido kan aiwatar da yarjejeniya da majalisar ɗinkin duniya da turkiya suka kulla na kai jiragen ruwan kasuwanci ɗauke da hatsin ukraine zuwa kasuwannin duniya ta faɗa jiya alhamis cewa ana sa ran ƙarin jiragen ruwa uku za su tashi a yau juma'a jirgin na farko mai suna razoni ya tashi ne a ranar litinin daga odessa kuma yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar lebanon ɗauke da lodin masara jirgin ruwan na vista zai kasance na biyu da zai tashi daga odessa dauke da ton dubu talatin da uku na masara da aka nufi ireland da ita jirgin polanet zai dauki ton dubu goma sha biyu na masara ya nufi karasu da ke arewa maso yammacin kasar turkiya a yayin da shi kuma rojan mai dauke da masara sama da ton dubu goma sha uku ya nufi birtaniya a yau juma'a rasha da amurka sun ce a shirye suke su tattauna batun musayar fursunoni kwana guda bayan da wata kotu a rasha ta yanke hukuncin ɗaurin shekara tara a gidan kaso ga fitacciyar 'yar wasan kwallon kwando britney griner bisa samunta da laifin da ya shafi miyagun kwayoyi. shari'a da ake yi wa Griner wacce ta taba lashe lambar zinare sau biyu a gasar Olympics kuma tauraruwar kungiyar kwallon kwando ta mata ta WNBA ta jefa ta cikin wani yanayi na siyasa bayan da Rasha ta aike da sojoji zuwa Ukraine a ranar 22 ga watan Fabrairu. Masu sauraro baki daya abin da ya sauwaka kina a shirin namu na yanzu da ma ranar baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Nick. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.